a tarayyar najeriya kuwa bangaren wasan kwallon kafa na premier league na shekara 2016 zuwa 2017 dan wasan tsakiya na gefe na kungiyar kwallon kafa ta wikit da muhammad idris guda ya yaba wa sabon mai horar da kungiyar sa a bana muhammad baba ganaru bisa kokarin da yake yi na ganin kungiyar ta ci gaba Idris guda ya ce yana da ƙwarin gwiwa ƙungiyar ta Wikiwarar za ta taka rawan gani fiye da shekarun baya a ƙarƙashin jagorancin Baba Ganaru ɗan wasan ya kuma ƙara da cewa a wannan karin zai ƙara azama wajen jefa ƙwallaye a raga a wasan firimiya da ƙungiyar za ta ke a bana da kuma wasan da ƙungiyar ta wuce za ta wakilci ƙasar Najeriya a gasar cin kofin zakarun ƙasashen Afirka wato cup home cup na shekara 2017 inda a ranar 12 ga wata kungiyar ta wikiwana za ta yi tattaki zuwa kasar sierra don fafatawa a wasan cup muhammad guda ya jefa kallonsa na farko a wannan kakan wasan a wasan da kungiyar kwallon kafa ta wiki ta yi tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Stefan Uba Aboji a cikin minti saba'in da biyar da fara wasan inda wiki ta samu nasarar doki Stefan Uba da ci uku da daya a mako na hudu na kakar wasan Premier na bana. Wiki Tuwarin zai a yanzu haka tana mataki na takwas ne a gasar Premier na bana. Idris Guda ya yi kira ga takwarorinsa 'yan wasan Wiki Tuwarin da su ba da goyon baya wannan sabon kwastin domin ciyar da kungiyar gaba huta lafiya